masoyan cikin tafiyar labarin ta yi hautsini domin ta kasa zama cikin ƙwaryarsu masoyiyar tasu guguwar larurar matsananciya na gab da wucewa da ran ta yi macewa ban taɓa bijirewa maganar ki ba amma ado shi ne zabi na kuma shi ne mafi alkhairi a gare ni ban san me kika hanga a tattare da shi ba waɗansu masu kwaɗayi a ɗanɗanon kallo su ne shirin hausa wannan da ke gudana yake amai maryama ina fatan allah ya ɗauki rayuwata kafin ranar da zan rabu da ke shi dama kuma makarita ne ba kwafanin gaskiya. Kaɗan cikin zaburin zance shi ko bakon birni tuni ma ya kasance cikin nutsan tafiyar shiga da gaske ba da tsokanar dangi ba. Na ce don Allah na iya auren ta ko ko da wani ya aure ta ko? <laughs> kamfanin shirye-shiryen hausa mai suna ya kasa productions su ne suka gabatar muku suka kawo muku sabon shiri ta'adu maryama ta'adu maryama ta'adu na yi dacewa da ango tun daga ado shi ya kwanta min a raina gaskiyar zance ya fi ya furuwa zubo guri tako taho da sauri-sauri ya fi ya Inda alkawari ba zan gudu ba ka zamo nawa. Kai ka ceto ni daga ramin da za a binnewa. Ka zamo nawa ba ni kauce ta duna takawa. Ki je siyan keken ki bani zan yi zagawa. kowa ya tanka sai na ce masa marya masai ado ya fi ya fi ruwa zuba wuri tako taho da sauri sauri ya fi ya fi ruwa zuba wuri tako taho da sauri sauri maryama mata ado maryama mata ado wallahi kare wuce muka bada cikin ka fita ka bani gidan Allah ban san garin ka bari mu makauniyar zube sadaukarwar juna ne. Ah. muradin nata haka suka rikito ƙasa kaɗan da haka cikinsa ku fassara da fassara iyawa ta kallon har da ku masu kallo can kiruɗe ba ta bar ku ba maryama ta ado maryama ta ado wanda ya shirya shirin tahir ai tahir yana zuwar muku ne cikin aikin hikimar daraktan shirin awwal di ya kasa ya ku yaro ka bar mun na bu maka na bu maka na bu maka ku mallaki naku ku sha kallo daban ah. irin haka a ciki maryama ta ado maryama ta ado